الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد أن أمه دسكي سورارم ولكم كلم أدري وأن اللوكتي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau muna shashi daga watan Shawwal, hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da ya daidai da takwas ga watan shida shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin wannan littafi na taƙi dinin hilali wannan ita ce halka ta 119. kafin halka ta ɗari da sha tara yau wannan halkar ta ɗari da sha tara bayan abin da ta ƙunsa na kasance wata halka ta ɗari da sha tara sannan masu sauraronmu na sama halkar suna shi shine as'ilatun muhimmatun ya mashayikat tijaniya tambayoyi wanda za su gajiyar wajen ba da amsa zuwa ga malaman tijjaniya kafin bujiro da tambayoyin guda bakwai zan ƙaro za su zama guda goma amma sai nan gaba in kara maimaitawa hakikatan mutanen nan wasu daga cikinsu ba munsufai ba ne ba su da adalci da zuwa ne ɗauko ko wata baiwa Allah ta ɗauko wani screenshot a facebook ta turo mu ta ce gashi nan suna ta yawo da shi suna cewa ni jahili ne ban yi karatu ba na je na fassara baitin cewa rafaka nemin kaula Aminu. cewa ai wannan aminin da yawa shehu ibrahim raciya ba fa manzan Allah ba ne wai ɗan shehu ibrahim ne aminu sai suka ce ni jahili ne kuma ba ma kano ba amma abin mamaki ga wanda suka saurari karatun a baya ni fa ba fa littafi na ɗauko ba na buɗe na ja baitin na karanta ballantana a ce ban gane baitin ba a'a malamin ɗariƙa ne na kunna kaset ɗin shi shi ne wanda iwon nan fassara amma mutanen nan saboda ba mun sufai ba ne shi malamin ɗariƙa ba su ce ma jahili ba sai ni suka ce wani ne jahilin ba su ce shi bai gane karatun ba sai suka ce ni ne ban gane karatun ba bari abin da fa ya faɗa ne fa ni na maimaita fa bari da Allah mai saurare ina so zan sake kunna wannan wajen yanzu ku ji abin da yake faɗa yau zauna so aka je aka zo aka je jirgin wani Ibrahim Shalo mai masaukin yan Senegal suka gana da shi yadda ni abokin sarkin garin nan ne to shehu shi kada ya je daga shi sai da kansa babu dan rakiya sai dai dan rakiyarsa annabi muhammadu kuma ya ce rafaka ni min kaulaha al-aminu fa huwa aminu lahi la aminu yace duk daga kaulaha in na fara tafiya amini ne abokin tafiya ta shehu wani aminu sai ce fa huwa aminu lahi annabi muhammadu to jama'a kun ji wannan malamin nasu cikin malaman su baiti ya ja yake shi Ibrahim ne yake rafaqani minka wala hal aminu fa huwa aminullahi la aminu shi fa ya fassara fa amma mutanen nan saboda ba adilai bane sai suka je suka ce wai ni ne jahilin ni ne ban gara karatun ba ni fa wani ne fa fassara fa na sa mutane suka ji to sai suka kyale shi malamin dariqar da fassara sai suka taho kaina cewa ni ne jahilin barin sake dawo da shi baya mai saurare ya ji da kyau abin da ya faɗa aminu yanzu daga yau ya zauna suka zo wace aka zo kusa aka zo kano aka je jira wani ibrahim kano mai masaukin yan senegal suka gana da shi yadda ni abokin sarkin garin nan ne to shamu shi kada ya Sai ka shi sai da kansa babu dan rakiya sai dai dan rakiyarsa annabi muhammad domin ya ce rafadani min kaula al-aminu fa huwa aminun la aminu

da haka jama'a da Allah duk wanda ya je ni ne na fassara haka to bai mun adalci ba ni kawai na maimaita abin da shi wannan malamin ya maimaita ni idan kuskure ne da kuma rashin gane karatun ne to su fara jingina masa kafin su taho kaina a munazara ta riga ta gudana kuma Allah ya riga ya ba mutane hankali da ganewa kuma masu ganewa za su gane in Allah ya da wanda gaskiya suke nema wanda kuma son zuciya suke yi to wannan kuma ko annaba Allah ya faɗa masa babu yadda zai yi da su cewa fa in lam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum in ka kira ka kira ka baje dalilai na alkur'ani da sunna kaga mutane ba su karba ba to ka sani cewa kawai mutane yanzu sun koma son zuciya suke bi wannan kuma ba yadda za ka yi da shi a cikin duk abin da mutane za su iya fahimta wanda yake mafi girma addinin da ahalis sunna suke yi addini ne da ya gina akan alkur'ani da sunnar manzon Allah akan fahimtar magabata amma wannan addini da yan tijjaniya suke yi da sunan shehu tijjani to addini ne da bashi da magabaci kuma abu guda uku da ake yaudarar mutane da su zan zo in yi bayani in Allah ya yarda sai a ce ai babu komai a ciki sai abu guda uku sai la ilaha illallah sai istighfari sai salatin annabi amma dai jiya kun ji maganin ganin annabi kiri da musu bayan ya bar duniya ya zai ba da sako ai ba la ilaha illallah bane ba istighfari bane ba kuma salatin annabi bane ko suna da alaka ba su da alaka dan haka na sa cewa tambayoyi da suke da gajiyarwa wajen malaman tijjaniya su ba da amsa kuma yanzu ni ba ina magana da wa'annan na kasan bane a'a manyan su tun daga alifin ɗinsu zuwa ya'un ɗinsu da lokaci yayi da ya kamata mu ƙalubalanci matsalan nan kuma muna buƙatar dalili akan kowace matsala na littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matsala ta farko da aka yi ta tambaya wanda kuma babu amsa a kanta shin shehu tijjani maganan nan cewa ma farko sun haɗu da annabi annabi ya zo wajen shi ya ba shi ɗariƙa ko din ranar alhamis da litinin annabi yana zuwa wajen shi shin maganan nan shehu tijjani ne ya rubuta ta a littafin shi ko ko wasu ne suka kaito suka ce shehu tijjani ya ce wannan muna buƙatar amsarta domin kowane zamani da hanyar da masu ilimi suke bi wajen taskace ilimi a zamanin nan da muke ciki yanzu muna da hanyoyi guda uku hanya ta farko akwai hoto wanda yake mai motsi na bidiyo hanya ta biyu akwai sauti hanya ta uku akwai rubutu maganganun da zan yi na sauti a kafin ana iya ɗaukar su kalma da kalma a mayar da su littafi Abin da zan faɗa na bidiyo wanda ke motsi ana kallo na ina magana kalma da kalma abinda na faɗa ana iya zuwa a mayar da shi littafi hakanan da na faɗa na rubuta yana iya zama hujja idan ba na duniya wani ya zo ya ce na ci to ta hanya uku ko dai a ce ya kawo odiyon ko bidiyon ko a ina na rubuta maganar na littafi na aji idan babu waɗannan dalilan guda uku maganar banza ce in ka ce na faɗa ba ka kawo inda na faɗi maganar ba maganar da nake yi shin maganar nan shehu tijjani cewa sun haɗu da annabi ya ɗauki ɗariƙan nan ya bashi wasu ne suka faɗa suka ce ya ce ko shi ya rubuta a littafin shi wannan duk wani malamin ɗarika da ya karatu to muna buƙatar ya ba mu amsa kan wannan matsalar wannan shi ne abu na farko wasu daga cikinsu da yake Allah ya ba su dabara da na jefa ma wani wannan tambayin sai ce ai ba matsala ba ne don shehu tijjani bai yi rubutu ba sau da annabi ma bai ya rubutu na ce eh, haka ne amma shi annabi mu'ujiza ne gare shi shi kuma shehu tijjani in an ci bai yi rubutu ba ko bai iya ba wannan na kasu ne gaskiya a matsayinsa na babban malamin da aka ce ko da ya kai shekara ashirin a duniya ya zama mutafannini ya gama da ilman duniya kaf wanda suke da alaka da lugar larabci wannan ita ce tambaya ta farko tambaya ta biyu shine hadisin marra'ani fil manam fasayarani fil yaqada da suka makale masa wanda mun bayyana cewa hadisi yana fassara hadisi kamar yadda alqur'ani sashen sake fassara sashi Allah subhanahu wata'ala tafsirin annabi lokacin da yace alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun sai fassara الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم من شينع وإذ قال لقمان لابنه وهو يئذه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم wannan shine at-tafsirul nabawi yadda Alƙur'ani sashen sake fassara sashi haka hadisin manzon Allah sashen sake fassara sashi idan malaman ɗariƙu ba su yadda ba da abinda malaman hadisi suka kulla babi a kan shi a matsayin shi ne ma'anar hadisin maganan cewa ita ce tambaya ta biyu idan an karanta jauhara sau goma sha biyu duk inda annabi yake mutum yake annaba zai zo wajen shin wannan cewa karanta jauhara sau goma sha biyu annaba zai zo wajen tana da alaƙa da wancan hadisin wannan fa ba mafamarkin annabi ba a'a kawai wani abu za a karanta duk inda annabin yake zo wajen me ya alaƙar wannan salatin da aka ce a karanta annabi ya zo wajen da wancan abin da annabi ya ce wanda ya ganshi a cikin mafarki shi ya gani da gaske ko kamar shi ya gani da gaske wannan ita ce tambaya ta biyu da ya kamata su ba mu amsa me alaƙar karanta jauhara goma sha biyu da ganin annabi da kuma wancan hadisin na marra'ani fil manam fasayarani fil Da wannan fa ba fa annabi ba a'a yana farke kawai ga wani abu zai karanta su goma sha biyu annabi ya zo wajen tambaya ta uku ita ce shin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda nagartarsu ta fi kowa a cikin wannan al'ummar a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Mun kawo hadisin Anas ɗan Maliku, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa yadda ya ji kansa wani ɗan bida'a ya faɗa kwanan nan shi ma ya ce wai yana neman a kawo masa dalili dalilin ma da yake nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya san wato Anas wannan matsala ta Anas san Maliku mutane su yi haƙuri zan dawo kanta kuma insha Allah idan na dawo kanta shi wannan shi ma makaryaci ne maganar munazara ba iyawa yake ba shi yasa sai da je cikin kogo can yi maganganunsa na banza sanan ya sake fitowa amma in da gaske shi rajul ne to ga inda ya kamata ya fito ya bayyana cewa shi namijin ne da gaske hadisi ya tabbata cikin musnad na al Ahmad al Ahmad hadisin Anas ɗan Maliku shine hadisi na hudu. Anas ɗan Maliku ko kuma hadisi na 13267 Al-Imam Ahmad ya kawo shi Haddasa na Abu Sa'id haddathana Al-Musanna qala yati sami'tu ya ƙulu Kalla laylatun ta'asi alayya Kaɗan ne dare ke zuwa gare ni Illawa ana ara fiha khalili sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na ga babban masoyina a mafarki wa sun ya ƙulu zalika wa ko wa tadma'u ana yana faɗa wannan idanun anas yana zubar da hawaye tambaya da anas dan maliku da ragowar sahabban da suke gar mafarkin ganin annabi da tabi'u da tabi'ut tabi'ina shin nagartarsu a wajen Allah inda ana haɗuwa da annabi kiri da muzu ba ta kai su haɗu da annabin ba nagartarsu shi Ibrahim da su shehu tijjani ita ce ta kai su haɗu da annabi wannan ita ce tambaya ta uku ko dai ka ce nagartarsu shi Ibrahim ta fi tasu ne shi yasa suke haɗuwa da annabin su sahabbai bai yiwa ko kuma ya zamanto nagartar sahabbai ta fi tasu amma tun da ba su haɗu da annabin ba maganan haɗuwa da annabin ƙarya ne abu na hudu shi ne waɗanda suke ƙoƙari su nuna cewa wai a faɗi babi da malaman hadisi suka yi cewa wai annabi ba zai da ba ko a kawo ayar da ta ce annabi ba zai da ba ai wannan yana nuna cewa waɗanda kuke turowa su wakilce ku ba su san ƙa'idar karatu ba a ƙa'ida ita ce tambaya ta ku shin idan na yi da'awar abu kaza ni da na yi da'awa ni ne ya kamata in kawo dalili ko kuma kai kai da'awar abu sannan ka ce in kawo maka inda aka hana ka yanzu kowa ya san cewa duk musulman duniya cewa Allah ya umarni a sallar asuba raka biyu yanzu wanda ya zai ƙara biyu suka zama hudu a ƙa'ida shi ya kamata ya ba mutane dalili ga inda Allah ya ce ya ƙara renin hankali ne ka zo ka ƙara biyu ya zama hudun tambaye ka in ce maka waye sa ka a ina ka samu dalili kuma ka ce ni zan kawo maka dalilin inda aka ce kakkai hudun wannan yana ce kwata-kwata ba ma san ka'idar ilimi da karatu ba to tambaya ta hudu kenan shin idan mutum ya zo ya yi da'awar abu ya ce abu kaza addini ne shi ya kamata ya kawo dalilin inda aka sa shi ko kai da kai da'awar dalili kai kai da kai da'awar cewa ga abu kaza kana yi kuma wani ne zai kawo maka dalilin inda aka ce kakka yi kenan dama tun da ka fara ba wanda ya saka ke sa baka da dalili wannan ita ce tambaya ta hudu idan nayi da'awar abu kaza na ci addini ne shin dalili zan nema cewa a kawo inda aka ce kar a yi ko ni ne zan kawo dalilin inda aka sani wannan ita ce tambaya ta hudu tambaya ta biyar ita ce wane ne daga cikin malaman hadisi kakaf wanda suka buɗe babi cikin al'urunin mufaddala ko suka fahimci hadisin haka ko suka fassara shi haka cewa ma'anan wannan hadisin shine za a ga annabi kiri da muzu a cikin wayannan alƙururin mafaddala din ko da ya zamanto ba su fassara haka ba dan ba haka abin yake nufi ba ko kuma ya zamanto ba su gane addinin ba tun daga sahabbai mutum goma da suka ruwaito kamar yadda muka faɗi sunayensu a jere abu huraira anas dan maliku abu qatada abu sa'id al-khudri jabir bin abdullahi abdullahi bin mas'ud aun bin abi juhaifa abdullahi bin abbas abu malik bin al-ashja'i abu bakarata guda goma waɗannan sahabban su da suka roito hadisin tun daga annabi ko ya zama ba su gane hadisin ba tabi'ai suka zo ba su gane ba tabi'u tabi'una suka zo ba su gane ba shi yasa ba su ɗauke shi haka ba ko ya zamanto ba su gane addini ba ba zai fita ɗayan uku ba ko ya zamanto waɗanda suka ruwaito hadisin kabba su gane hadisin haka yake nuna ba ko ya zamanto ba ma'anar hadisin kenan ba ko ya zamanto su sun fahimci cewa ana ganin annabi amma suka ɓoyewa mutane fassara suka kiwa mutane bayani sai da malaman sufaye wasu daga cikin suka zo da baya suka marɗe suka ce a'a ai ma'anarsa shine ganin annabi bai fita daga ɗayan uku ko ba su gane ba ko ba ma'anarsa kenan ba ko sun gane saka kiwa mutane bayani ba zai fita daga ɗayan ukun ba wanne ne daga ciki sannan a ƙarƙashin wannan tambayar matsalar da take tana da alaƙa da ilimin hadisi kowa ne ya kamata ba magana a kanta ko su malaman hadisin ne ba ko kuke maimaita da'iman cewa Allah ya ce fas'alu ahlaz zikir in kuntum la ta'lamuna ba a tambayo inda suka sani in ku ba ku sani ba wannan shine abu na biyar abu na shida akwai shin akwai wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya haɗu da shi in ba sufaye ba me yasa wannan matsalar take da alaƙa ta haɗuwa da annabi sufaye kaɗai shin ko dai ya zamanto ayar wa ma naka illa kafatan linnas ka karyata ta cewa yanzu An-nasu nan ya kunshi sufaye ne ka iya cewa an annasu ya kunshi dama musulmi da wanda ba musulmi sai mu ce masa iya. Eh. amma Allah ya ce fallazina amanu bihi wanda suka yi imani da shi wa azzaruhu suka karfafe shi wa nasaruhu suka taimaka masa wattaba nuran nura zalama unzila ma'ahu ulaika humul muflihun shin sufaye ne kaɗai suka bi abin da Allah ya saukar daga wajen annabi ko ba su kaɗai ba idan ba su kaɗai ba suke da wannan ahalliyar me yasa wajen haɗuwa da annabi matsalar nan sufaye kaɗai ta shafa ba ta shafi ragowar musulmi ba me dalili baka isa ka faɗa mana ka ce mana ai dan nagartarsu ta fi ta kuwa ba ne a gurin Allah shi ya sa ya zamanto su suke haduwa da annabi rabuwar mutane ba su haduwa da shi ka isa ba amma me yasa matsalar haduwa da annabi a gan shi kuri da musu duk ragowar musulmin duniya ba su da alaka da ita sai su fayi mai dalili ka gani ga ɗalibansu ma suna yi shi ma wannan wanda ya zo ta kokarin kariya shi ma ba mamaki nan gaba ka ga yana gyara jiya. Ita shi ma ya haɗu da ma'aikin nan sai dai ga ana shafa fuska ana sallallahu alaihi wa sallama don wasu haka suke cewa salatin ma wallahi ba da kyau sallallahu alaihi wa sallama wannan ita ce tambaya ta biyar ta shida sannan magana ta shida ko ta bakwai ce wanda aka wanda ya bashe shehu tijjani ranar litinin da ranar alhamis yana cikin yan aljanna shi kuma wannan mai dalilinsa shin yana da alaƙa da marra'ani filmana fa sayarani fiye kaza wannan fa ba fa mafarkin annabi ba a a'a kawai saboda ya ga shehu tijjani shi kuma shehu tijjani saboda ya ga annaba a ranan to wanda ya ga shehu tijjani tunda yana ganin annaba a ranan to dan aljanna ne menene dalilin wannan matsalar muna buƙatar dalili a littafin Allah da sunnar manzon Allah magana ta ƙarshe wacce ita ce ta takwas mutanen nan kamar yadda na faɗa a cikinsu wasu ba munsifai ba ne cikin abin da yana miƙawa ne zuwa ga malaman sufaye musamman ɓangaren ‘yan ɗari. kun ga malabul jabbar ya fito ya ce idan an kashe shi an kashe annabi muhammad amma mutanen nan suka yi ta suka ce ya yi ridda ya kamata a kashe shi tambayar da nake wannan baitin da na ja masa jan biro cikin diwani da ya ce fama ƙasa ofis shar'i walgarbi fatfada mutane ba su taso daga yammacin duniya ba ko gabacin duniya ila makkata su je makka illa da shan shaza'i sai don su shafi ƙanshi na ne shehu ibrahim sai ce walimla don me wa ainihin yau ma ainihin muhammadin yau ya zama shine ainihin annabi muhammadu saboda sarasin ruhu shi haikali wa ruwa'i duk sirrin annabi ya yi tafiya cikin jikinsa da fuskarsa ina tambayar ku menene bambancin maganar Abdul Jabbar da ce in an kashe shi annabi Muhammad aka kashe me bambancin Shehu Ibrahim da ya ce ya zama shine ainihin annabi Muhammadu saboda sirrin annabi ya yi tafiya cikin jikinsa da fuskarsa me bambancin su wayannan sune tambayoyin da nake da su wanda nake so in suna da amsar da za su bayar su bayar da amsar amma gaskiyar magana lokaci ya yi maganan cewa wai wani mutum zai haɗu da annabi ya ba shi wani abu ƙarya ne wannan maganan kuma dukkan tashin hankalin da aka shiga yanzu duk ba idan aka kallafa matsalar ɗariƙan nan shi ne abu ɗaya ne shehu tijjani ya haɗu da annabi ya bashi ita in ta tabbata babu inda aka haɗu tsakanin shehu tijjani da annabi to maganar ɗariƙan nan ya rubuce wannan yasa wasu suka tashi da ƙarfin tuwo suna ganin sai sun kare wannan abu sannan maganar da na faɗa cewa suna ta ƙoƙari sai sun kai malamansu matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sun zo sun kafa wata ƙa'ida ta bafila banna suka ce wai ma jaza duk abin da ya halatta ya faru ga wali ga annabi mu'jiza to ya halatta ya faru ga annabi ga wali karama ga shi wannan annabin haka suka zo suka kawo wannan ka'idan ka'ida wacce take batsila ba ta jiya na fara bayani nake cewa akwai abubuwa guda tara da duk malaman duniya sun yadda cewa innan khususiya ne na annabawa kawai na farko alwahayu wahayi irin wannan Allah ke ma annabawa wannan khususiya ce ta su kawai na biyu al'ismatu fi ta'ammuli wa tablighi wa min al-kaba'ir rashin yin kuskure wajen isar da sakon Allah wannan matsala ce da ta shafi annabawa na uku tanama a'yunuhum wala tanama qulubuhum idan su yana yin bacci amma zuciyar ba ta yin bacci na hudu yukhayyaruna inda al-mauti ana ba su zabi lokacin da za su mutu na biyar lam yuqbat biyun qat babu wani annabi da ake karbar ransa da dai face shi wannan annabin hatta yara maqa'adahu min jannati har sai ya ga inda zai zauna a aljanna sannan na shida la yuqbaruna illa mutu, na ba ai annabawa kabari sai inda suka mutu na bakwai a la ta'kulul a ajsadahum ƙasa ba ta cin jikinsu na takwas hum a ahya'un fi quburihim yusalluna suna da kabari a cikin kabari suna yin sallah na tara la yurasuna ma wa ma ba a gadansu duk abin da suka mutu suka bari sadaka ne wannan ka'idar al'imamu suwudi za ka ga ya ambace ta a littafinsa guda uku akwai littafinsa na farko alhawi lilfatawi sannan akwai amba'ul askiya bi hayatil anbiya da kuma tanwirul halaq fi imkan ru'yatin nabi wal malak ya ka wannan ƙa'idan ma jaza lil anbiya'i mu'jizatan jaza lil awliya'i karamatan duk abin da zai faru ga annabi karama mu'jiza ya halatta ya faru ga wali a matsayin karama amma bi adami haddi. shi al-imamu suyuti din da kuma ya bude wannan fa sai ya sake tafiya cikin littafinsa al-khasa'isu alkhasa'is a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu sai ya buɗe babu khususiyyatihi sallallahu alaihi wa bil isra'i wa ma ra'a min ayati rabbihil babun abin da ke magana cewa matsarin isra'i da miiraji khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sannan haka nan a littafin shi a namuzajin labi fi ƙasa'ikul habib ya tabbatar da wannan magana to kaga shi kanshi suwi ɗin ya kawo waccan ƙa'idan ya tafi kuma ya buɗe ya ce maka wannan kasa'is ne shi kanshi ya nuna maka cewa ba fa duk abin da ya faru ga annabi a matsayin ba ne zai iya faruwa ga wali a matsayin karama mu koma cikin suratul najmi za mu gani abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Za mu ga Allah ta'ala ya faɗa a suratul Isra'i ya ce, Subhanan lazi, asara bi abdihi lailan min harami, ilal masjidil aqasar lazi barak na haulahu, sai ce lunuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Dama an yi tafiya da shi ne don a nuna masa ayoyi. sannan haka Allah ya ƙara cewa iz qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملؤونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا sannan haka Allah ya ce wasal lokacin da ya je can aka tara annabawan Allah ya ce ka tambayi man arsalna min qablika min rusulina wanda muka aiko na manzannin mu kafin kai aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun da haka zamu ga a suratul najmi Allah ya ce laqad amin min ayati rabbil kubra annabi fa ya ga daga cikin ayoyin ubangijinsa manya manya to ko ku yadda wannan kususiya ce ta annabi ko kuma kuna ƙoƙarin daidaita matsayin malamanku da annabi sannan wannan ka'idar na ma jazalil anbiya'i mu'jizatan yakuna an yajuzu an yakuna lil wali karamatan wannan ka'idar yaushe ta fara me ta? idan kuma ka faɗa ka cikin mu'jizar annabi wacce fi kowace girma ƙur'ani, to muna jira mu ga wani wali da zai iya zuwa da qur'ani shi mu'jizar mu'jiza ga annabi shi kuma wato karama gare shi yadda annabi ya je ya ga annabawa sanda za isra'i da mi'raji da shi wannan mu'jiza ne wannan khususiya ce wacce ta keɓance manzon Allah kamar yadda saukar da alkur'ani mu'jiza ce da take ɗanci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in Allah ya da idan mun zo nukta ta gaba halka ta gaba ina so zan saka wani audio yanzu za ku ji shi na so a cikin a wannan halkar ta farko na saka shi don ku ji shi saboda yana da alaƙa da wancan abin da muka yi na ainihin wato bayan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh